sayyidina muhammadu rasulullah yake cewa Allah ya yi gafara da idan da idan da kuma ya yi imani da ni anas dan malik dukkan badari wanda ya je yakin badar magafurin ne anas dan malik jikin da idin ta manzan Allah Allah baya wulakanta shi yawmul qiyamati anas dan malik annabi ne yace malami ne dan ya ce Allah ka azurta shi da ilimi anas dan malik dan sahabiya shi sahabi mm. kanin sahabi mm. yayansa sahabi mm. abu hamza ta sunansa dan sama kuma ya tashi tabi Ya shi san mutanen madina yana daga imani wa huwa ansar shi mutumin madina ne uwarsa ansar uwarsa ma mutan mutuniyar madina ce ya maso ya muhammad rasulullah ya maso ya muhammad rasulullah wanda kada ya dai yayi wa annabi naka ne ku yi haƙuri ba shi ne gaskiya ko takalmin annabi wani ya ɗaga igogi na kai mu da mun samu wallahi a ce yau ga izgar dokin bazan Allah mu ganta Allah na danganta mutum me za ka juniyar gidan bala'i gidan kuncin gidan talaucin gidan rowar gidan zafin gidan talaucin gidan waba'in gidan firgicin na a ciki na daɗi abu ɗaya muke da shi a cikin kishi ne ƙaunar Muhammadu rasulullah da ya tabi gwanda mu mutu mai amfaninmu mai amfaninmu babu fari wahalar ruwa aka yi a madina anas ne ya fito dan male fitowa ya daga hannu wallahi take sai ga hadari take ga hadari kuma lokacin bazara ne damuna ta zo ba zafin yayi zafi ana bukatar ruwa Anas dan Malik ne ya daga hannu sai ga hadari sai faiwa yanke kwarai da gaske aka yi tarwa aka tarwa aka tarwa Allah ya kara wa sabon mazan Allah kusanci Allah isa ka musu da khairan dan ba dai su ba za mu san addinin ne za mu san ibadan ne za mu san annabin ne za mu san qur'anin ne za mu san bin Allah ne za mu san dai ta Allah ne me muke da shi in ba kaunar ku ba aramu lafiya amin kun manta da sa aka gina addinin musulunci kun manta da sa aka kafa sallar da muke yi kun manta su ne suka gyara ƙur'ani suka yi masa ayoyi da wasu da komai muke karantawa kun manta su suka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun manta da dukiyar suka ciyar da addinin nan har ya tashi kun manta da su da kansu da kansu da komai ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadalan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masluhum fi tawrati wa masluhum fil injili kazzar'in akhraja sha'ahu yu'jibu dharra'a liya jiza daga nan da kake su kafiri ne liya jiza dan su matsanta wa kafiri kai waye kai in ba matsanta masu kai me sake kin saka ma da annabi liyaki da bihimul kuffar ya maso ya muhammadin rasulillah wannan faɗaya daga ciki kenan ƙarami manzan Allah yi wa fatife na shekara 20 a duniya manzan Allah ya yi hijira ina shekara goma aka ba da shi hidima don manzan Allah kyauta manzan Allah yi wa fati yana da shekara 20 ya shekara goma a madina ka ji irin abin da iwa addini ana yi masa kirari da turun malami a gaban Muhammadu rasulullah wanda ikon kwaɗi ilimi a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka ji irin yadda iki da kuma irin abin da allah yi masa yau fa da ka ga sahaban nan gaba ɗansu yan aljanna inda wanda ba ɗan shi ba bai hujjaka sakama da kaira Allah ne ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabahu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yadhibu qulubu fariqin minhum innahu bihim shikenan innahu wallahi ubangiji bihim bihim Allah ya tsare mana da Allah ya musu akuwa gaba ɗayan su kat in an ce sahabi ya laifi dama ba annabi ba annabi ne masu so ku so suke da gundunkun a gindin ba zai suke wanda da kafin juma sai ka fito kan ba ni da ka faranta annabi shab Allah ya to inannin ma na je Allah ce da sun so annabi da musu gafara ba ta yake wa alau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawadullah tawwabar rahim da yan iskan ma na jiya da suka cutar da kai ya rasulullahi sun ce sun tuba kuma ka yadda sun tuba din lamar da shakakin muhammadu rasulullah anas dan malik rasulullah rasulullah rasulullah ba mu da ba sai annabi ko da wasa aka ce wani ya yi wa annabi nama ne gaske wallahi ko da wasa muka ci sunan sabon manzan Allah san sa aiki kaunar sa aiki yi masa aiki bin sa aiki kaunar sa ake kauna ta jiji a zuci ba a wasa saboda su hatsari ne tunda an Allah ce ya yarda da su radiyallahu anhu mm. dole ka yarda da su haka wallahi dan sai ka yarda da abin da Allah da annabi suka yarda da shi kake cikakken mumin sai ka so abin da Allah da annabi ya so su fiye da abin da kai kake so sannan kake mumini in ka saba wannan sai ka zama abin tukuma bisa imani lokacin mu ya maso ya muhammadin rasulullah yaro za ka ji karami bai fita ɗan shekara goma sha biyu ba ya kasa nutsuwa sai ya je ya kara annabi kamar anas dan malik warai ya inganta a hadisi shine hadimin manzan allah a filin badar shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu shi dan un musulmin ne un musulmin ita ake mata kirari da zakanyar manzan Allah a fagen yaki ka koma yakin uhudu ka tambayi wa ce um musulmin ka je mautata ka tambayi wa ce um musulmin a nan aka cire mata hannu can amma ba bata fasa taimakon manzan Allah ba ka koma ka tambayi yakin wannan yamama wace ce ummu sulaimin sai da ta kai sara ga musailamatul ya yayi taga taga ya fadi saboda sukan dawa da su maku bin khursha abu jana yi masa sai da sha, ya miƙe sannan mashin wahashi ya jira a kansa ya kifa kan ya kai tawagar mata na bayan annabi ummu sulaimin suka zo suka tsallaka suka kai masara in baka san zakin nan na manzan Allah ba wanda ya hau kanka tanga ifado barra'u dan malik dan ne dan ne na cikinsa da barra'u dan malik da anas dan malik su da yau su daya. Allah ya kara lafiya ya maso ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun tin tini ta musulunta mijinta yana kafiri bai musulunta ba ta ringa yunkuri ma da ce musulunta yake a'a ke dai ki zauna a addini ki zauna a nawa ya fito a yakin gaba aka kashe shi ya batta da wannan da ɗan ƙarami tana kiransa unaisu tasgiri ne na anas ɗan unaisu take kiransa tana masifarsa ya ce ban san sanda aka lakana ma kalmar shahada ba na tashi da ita mhm. tana rarrashinsa ya zama musulmi tun yana ƙarami tun yana karami ta bar shiga shi nan sahabin annabi mafiti mai amsa fatawar addini a cikin ashabu rasulillah ƙari'i hafizun ƙur'ani muhaddisi kangarar da hadisan muhammadin rasulillah <laughs> jarumi mai kisa a wajen fagen yaki, sannan abidi da abu huraira yake cewa ba wanda yake ibada irin ta rasulullahi irin anasu dan maliki madayanci da annabi ya tara ba goma lokacin da izo gida iyayenta zan zo gurin ta ike yi me yake ta Allahumma kassir malahu wa waladahu wa ilmahu wa bariku alaihim shine wanda annabi ya masa wannan bayan wannan gashi shi ansari ne mutumin madina bayan wannan annajari ne shi bayan wannan albajari ne shi bayan wannan al'uhudi ne shi bayan wannan hadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam anas dan malik anas dan malik nake nufi yana karami shekara goma manzan allah sallallahu alaihi wasallama yayo hijira ya zo ya sauka a kuba ike cewa uwata tana fito da ni mu zauna a cikin tun asuba har rana ta yi a kanmu har magariba ta yi muna jiran annabi in bai zo ba sai mu koma zuciya ta hadu, har wata rana ke gaya mata ina ma ni babba ne ki tara min dukiya in tashi in tafi in je in ziyarci in zauna ta da annabi a maka shi Allah ya kaddara zai zaman gidan manzon Allah shekara goma ya masu ya da wal a haqqu an yuqal gaskiya ce mafi cancantar a faɗi ƙarya kuma shuru ake kanta. shi a nan ya zauna suna ta wannan bambadancin har sanda mazan Allah sallama ya shigo birnin Madina ici wannan farin cikin ranar ba ta taba fitattu inda duk muke zaton annabawa ga ba haka ba ne tsofaffin mu an yi layi iyayen mata sun yi layi mu ƙarara muna ta tsalle da mandiri muna ta faɗin ɗala albadaru alaina min taniyatul wada wa daba shukuru alaina ma da alillahi da ayyuhal mabu'usu fina marhaban ya haira da ayyuhal mabu'usu fina ji ita bi amril muda ya mat abin aikowa gare mu ka zo mana da lamari wanda yake abin biyu sayyidina rasulullah yana da kyau da haske da walƙiya da kwarjini muna kallon sa muna tsalle muna gaba ya zo ya sauka a gidan wa abu ayyubal ansa kowa yana binna ga inda manzon Allah isauka. wannan ya je wannan ya je wanda ta je tana kuka ta turo don kunnanta ta miƙa wa rasulillah wannan ta je ta turo kayan adanta ta ba wa manzon Allah kowa kowa buri sai ba manzon Allah komai bayan an watsin uwata ta je da ni gaban Muhammadu rasulullah ta gaishe da manzan allah shi ga shi unaisu an unaisu na ne dan karamin adas na ne ya rasulullahi ka rike shi mai aiki aiki gidanka shiga hadar rasulullahi in ka so alkhairi shi baya juya ma baya muhammadun rasulullah baya kadewa baya kura baya firgitarwa baya kunci baya tozartawa kowa yasa hannu ya karbe shi ya zauna daga nan ya yi bankwana da gidan mahaifiyarsa ba dindindin ba yana zuwa idawu yana tare a gidan muhammadu rasulillah ya zama dan aiken matan manzan allah dan aiken muhammadu rasulillah mafi yawan hadisan sahabban manzan allah bayan abu huraira mafi yawa har sahabbai abu ya tashi sai ce a tambayi anas abin da ya faɗa haka saboda shi yana kiyaye faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bibiyar Muhammadu Rasulullah bayan shekara biyu da hijira aka kaɗa kuje da za a yi yakin badar a wannan lokacin shi ya bi manzan Allah shashin yara su abdullahi bin umar su kusamu su abdullahi bin abbas ba samu an bar sun bar sun bi manzan allah ba shi ku an bar shi ya tafi dan hidimarsa da rasulullah duk da cewa abdullahi dan mas'ud yana da rike da linzami na akalar dokin muhammad rasulullah anas dan malik malami masani fakihi wanda annabi ya yi masa addu'a ya zauna da rasulullah zama da tsayi yake ta ban taba ganin mai kyan ɗabi'a ta rasulullah har wata rana sai na rasulullah ya aike ni yanda ya aike da in tafi na fito sai na ga yara suna wasa nan na shagala muna ta wasa da yara muna ta wasa har lokaci ya kure ice sai can na ji sanyin hannu a kan ƙeyata ina juya sai na gaba bari sai na muhammadu rasulullah me ke ya ya anas ka je kan na ce eh, ina kan tafiya kenan ya rasu ba kwanye fada sai ya yi dariya sai manzan Allah ibini da murmushi ita na keta da guda na tafi irin ɗabi'ar rasulullah idan muka yi abun kuskure a gida baya baya baya daka tsawa baya mana tsawa sai da ce da haka ko yi aida ya fi haka in mun gani sai mai kyara anas a gidan muhammadan rasulullah anas a gidan muhammadin rasulullah wata rana ice ma'aiki ya tuye ya aike ni ice in je guri kaza in yi kaza in yi kaza mahaifiyata tana ta jira na ban dawo ba har na makara sai da na makara sai na dawo gurinta na zo ce kai ina ka je na ce mata annabi ne sallama ya aike ni ce zo ga yamu me ice ina ya aike ka sai da ya ce ai sirri na ne ni da manzana ni babanka lalle kuwa ka rike sirrin annabi shine mafi cancantar dukewa daga nan ake kiransa sahibu sirrin rasulillah sabitu ice ice masa mai annabi ya aike ka ice da zan gaya wani da na gaya maka abinda muka yi da manzon Allah ko ummu sulaimin ba zan gaya mata wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon manzon Allah yana ta kirkata ya rasulullah ci ana sai ce ina ta kallonsa ya ce ya rasu maza Allah ce labbai ka ce yaushe ne kiyama ita mai ka tana dan mata ya ce ni ba yawan sallah ba yawan sadaka ba ba yawan azumi ba ba ni da komai illa kaunar Allah da kai ana sai sai manzon Allah sallama ya juya yake to ka tafi kuwa anta ma aman ahabbta kana nan tare da wanda kake so ana sai ce na juya na kalle shi na ji abin da annabi ya faɗa masa sai muna gaba ɗaya mu sahabbai ita ba mu da rana mafi farin ciki ta irin ba ɗaya daga cikin ranar mu masu farin ciki irin wannan ranar da annabi ya faɗa wa ya faɗa wa wannan mutumin haka anta ma aman ahabbta kai kana tare da wanda kake tare da shi sai na dawo ina murna ina gaya wa uwata ga abin da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ko na sani ina san Allah ina son muhammadun rasulillah ina son ababakar ina son umar ya faɗi da shuransu anas bin malik wata rana baba ta za ta tafiya ni zan koma gidan baba muhammadun rasulillah ta ɗauki tandu ta cika shi da kakidi ta ɗora akan baiwanta mai hidima a gidanmu ta ce mata maza ki je ki kai wa muhammadun rasulillah ice ina tuna wannan ranar ta tafi da gaggawa ta kai wajen manzan Allah manzan Allah sallama ya karba aka juye aka dawo da wannan tandin inda ike bayan sai na rasulullahi sallama ya karba ya bayar bayan ta dade ta dawo da ta zo ta zo ta daga ta kira da ce ah ya anas ina samanun mannan da yake cikin wannan abar aikin ce a kai wa rasulullah an kai ta ce a'a ba a kai ba ya ce ai kuma ma an kai ta ce a'a ba a kai ba ce ki duba ta ce zo ka gani da na zo sai na muka samu nan man nan cikakke tab kai ka ce ba a taba ko da cokali ɗaya a ciki in umm musulun ta ce na kasa zama sai da ranka ya abu jojar sai na rasulullah ya rasulullah na aiko ma da hadiyar mai an kawo ya ce i an kawo na juyi ta ce to ai da na dawo sai na samu wannan tandin cike daban kai ka ce ba a juye ba sai mazala ce kwarai an kawo na juyi abinda kika bani ne ke ma Allah ya baki wanda zaki ci hakki mutu ba zai kare mai saka da annabi babar anas hmm. dan malik mahaifiyar barra'u dan malik haka ike ce i wata rana manzan Allah sallama ya zo gidanmu annabi yana yawan zuwa gidanmu da izo mahaifiyata a guje da aka ɗauko mai da dabino aka kawo masa ana kawo sai ce a ai yau ni azumi nake azumi kika ce azumi nake ke. ina ina anas ce gani ina kike gani aka nemi wannan ummu hirman ne ina jin ita ce to ku tashi mai sallah ce annabi ya mana sallah amma sallan nan ta nafila ce sai annabi ya daga hannunsa har muna ganin yanayin farin sai na addu'a addu'a yake gare mu sai da igama sai mahaifiyar ta yi rarrafe ce ya rasulallah dan anas ina fa gashi ba shi da kowa in ba kai ba sai annabi ya dafa ni yake cewa Allah ka yawaita zuriyarsa ka yawaita dukiyarsa ka yawaita masa 'ya'ya ice sai da idan daga wannan lokacin gonar inibina ni kadai ne a birnin madina da sau biyu take haihuwa da shekara don addu'ar Muhammadu rasulullah ina raye na yi arziki sosai na rayu rayuwa da yawa wanda kafin na mutu sai da allah cika min addu'ar annabi ɗin nan tsakanin 'ya'yana da jikoki sai da aka kirga 129 129 wata ruwayar ɗari da ishirin da bakwai saboda addu'ar muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ice na yi sabo da ƴaƴan annabi ice ba kamar ummul husnai sai da fadimatu radiyallahu ta'ala anha kamila mukammala taqiya hafiza mahfuza sharifa musharrafa nabila taqiya sosai na yi sabo da ita ni ɗan aikin gidansu ne hadimin gidansu ne na'am ice har wata ran sai na rasulullahi ya zo da rana sai ya bacci irin na rana ana tsarnin garji na rana a cikin majina yana gumi mahaifiyata tana shafar guminsa tana zubawa a ruwa sai mazan Allah ya barka ce ya ku musulai menene kike yi haka ce a'a gumin ka ne ya rasulullah muke zuba me kuke da shi sai ta yi dariya ce ya rasulullah gumin ka ne in mun sa shi da turare muka hada akan rasa irin kamshin da muke babu turaren da yake cin masa haka in mun hada shi da manmu mun shafa a jiki sai ai ta a ai ta tukuma wani irin kamshi ne wannan ice baba ta ce take wannan lokacin da aka yi hajjatul wada bayan manzon Allah sallama ya sauke harami ya yi aski ice mahaifiyata ta mata da gashin annabi guda uku ta kawo shi gida masu ya rasu rasulullah sahabin annabi ne a gurin annabi dukkan iliminsa mai yawan hadisai da yawan gaske yana da hadisai barkatan a fikihu ka ji shi a sira ka ji shi a siffa siffar da manzan Allah ka ji shi a akhlaqun nabi ka ji shi ta gaya ma annabi ya yi kaza muna tare da annabi an yi kaza muna tare da annabi an yi kaza muna tare da annabi ya ce kaza ka ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce wannan gashin gashin da ta samu shi take saka shi a ruwa har idan bukata ta tashi ga mutanen makka madina ko ta kin haihuwa ko ta naƙuda ko ta ciwon ciki ko ta wani abu sai baba za ta riga zuyo wannan ruwan tana bayarwa saboda alfarmar mai alfarma dan abdullahi Muhammadu rasulullah in an sha sai a warki in an sha sai a warki lokacin da yakin badar yaki a yakin da kai yaki yaki maza sun durkushe ana kururuwa ba a ga hasken manzon Allah ba saboda kafirai sa ta kururuwa cewa rasulullahi yayi shahada un musulun ta tsake tsakin mata ta yage buhunta babu suke na ta ci dan mara ta kwanɗa kabara mata aka yi kabara tsumu mammara za kanyar rasulillahi su irin ta aka fito yaƙi ya koma sabo a hannun mata a yaƙin motata saboda an yi ana kan masifar barin addini hankali ya tashi tana da takobukatta a hannu aka sare mata hannun hannun ya ringa tsalle a ƙasa amma ka ta zazzage hannun ta wukar ta cigaba da tidimar muhammadin rasulillah. da ita aka yi yakin yamama yaƙin da a kashe musai da mutum kazzabi wannan uwarsa kenan wannan uwarsa kenan mai kyan ɗabi'a yana faɗin cewa bai taɓa ganin mai kyan ɗabi'a irin manzan Allah ba kamar ya ita wata rana muna tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya juya ya taho mai wauta a magana yana ya rasulallah idan wannan arzikin naka ne kai mun baiwa annabi ya ce daga tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen ka ɗauka tuna baka ina cike da awaki da dinarirka da kaya ya ɗauka tafi yana ta murna yana zuwa gida ike da mutanensu ku daina gaba da muhammadun rasulillah lallai annabin allah ne kyauta ike yi baya wala ya hashal faqa baya tsoron talauci ko kaɗan gaba ɗaya su a ta kiskan imani muhammadin rasulullah ce baya tsoro shi yake babu labari annabi sadauki ne ike ta wata rana a cikin birnin madina an ji wata ƙara da mutanen madina gaba ɗaya aka taso ana ta mitin ya za a yi a tinkaru wajen wannan ko yaƙi ne ko waye ice sai da aka zo ana tani ta ina za a bi kawai sai ga wani mutum a doki kyakkyawa tana yo gudu dokin ko sirti babu babu linzami da gashin wuyan dokin da nake ito muna ɗaga sai mu gashe manzon Allah da takobi a rataye a wuya maza maganin maza dan abdu muhammadin rasulullahi tun wani matsoraci ne uban mu shi jarumi kun wani mai rowa ne uban gidanmu mai kyauta ne dan girgije ma koyi da shi yake koyi yake da shi suke ce an tsaya ana tambayar mai gida muhammadu rasulullah yaya ite yi karar da kuka ji ce na fara ji shi na je na ga ne ni kadai ni kadai na isar muku kuma na dawo na isar muku kuma na dawo yake ca manzan Allah da kyan ɗabi'a da kyan ɗabi'a har yake mana bayanin shi ya fi kowa kyan ɗabi'a shi ke maganar inda izauna a gidan muhammadin rasulullah kuma duk da haka ga mahalicci yana gaya mana babu mai kyan ɗabi'a irin ta rasulullah har yana faɗin wa'in na la ala hulukin azim abu hurairata radiyallahu ta'ala anu ta iban taba ganin mai ibada wacce take kama da irin ibadar rasulullahi ba irin na anas bin malik sayyidina abubakar siddiq khairun nasi sarkin masoya muhammadin rasulullah tai ruku'u da sujjada mafi kama da sallar manzan Allah shine sallar Anas dan Malik Anas dan Malik ga isa wata rana can ba na so ne magana lokacin wafatin annabi ne har sai da Fatima radiyallahu ta'ala take tambaye sai na kuka ba zan faɗi wannan ba ku yi haƙuri dan tsallake gurin na ina zuwa gurin saka da rasulullah na'am lokacin da abu talha yake neman auren babarsa babarsa mai tace masa ita un musulmi ta ce kai kafiri a zan aure ka talha ta ce ba zan aure ka ba ta ce yaya yana da dukiya da arziki ina ɗaya da kin wanda ake nunawa don arziki a madina ta ce sam ba zan aure ka ba ya za ka yi ta in kana son aure ka to kai imani da mai gida muhammadin rasulillah ya je gaba tunani da duba zuwa isa ta rasulillah sai ya imani da muhammadin rasulillah ya zo ya gaya mata to wallahi na gaba bincike na babu mafi gaskiyar abin bi irin manzan Allah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulillah ce ya Anas ya eh, zo ka dora min aure da shi Anas bin Malik shi ya dora mata da yazo ta ce ce mata to me sadaki yace wannan iman da kai da manzan Allah shi ne sadaki imani imanin ki da manzan Allah ya maso ya Muhammad Rasulullah shi ne sadaki inji uwar Anas dan Malik Anas dan Malik shi ne wakilin ta wajen daurin aure ƙara kulla alaƙa da annabi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت إهتديت sahabbai na kamar taurari ne wanda duk kai ruko da shi